abubuwa gaba ɗaya babu wani makhaluki ah. da ke da ilimin haka sannan kuma sai aya ta gaba wa huwa alladhi الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها سيا ورد قافة مالك أتشين زورة الزمر chapter number 49 الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الله شيني وانا يتوفى وانا يكي كربان ري كاجفا كربان ري لو كتم متوى يكم تشي والتي لم تمت في منامها da wanda shiga kabarinta bai yi ba tukun amma ya karɓi ranta lokacin bacci ok ashe mutuwa irin ne akwai babban mutuwa shiga kabari lokacin da kai bacci ka mutu amma mutuwa karama ce ƙarisa ayar فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سي الله تعالى يكي يا آية ذكرتم ويمسك ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الأجل قوم يتفكرون الله تعالى cewa. sai ya karɓi ran wanda lokacin mutuwan ya yi wadda take da sauran numfashi sai tashe ta sai tashi tashi sai ka farka ashe mutuwa ce mata mutu amma ka ji ya kira bacci mutuwa kuma wani ikon Allah idan mutum yana bacci koda a fili ne ba za ka ga koda flies sun shiga hancinsa ba amma yana mutuwa sai su shiga wai sanar da su mutum na mutuwa sai ka ga flies wane ne ya mika musu invitation hey flies come he is there Wa ya gaya musu so fly na da ilimi mutum na mutuwa akwai abin da likitoci ke kira rigor a medical practice rigor is the systematic decay of the body internal organism after death aka ce mutum na mutuwa awa uku he begins to decompose Allahu akbar sai rubewa koki in ku je kun binne shi ba sai zama poison he got to be buried Allah ke fa akbarahu to wane ne ya sanar da kuda ya mutu zo wane ne wa ma vulture ga carcasses vulture wace makaranta ce ta samu digiri na gane an mutu Allah kira الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى مالن الله ba abun wasa bane wanda ya wasa da Allah ba shi da hankali astaghfirullah ya Allah ya Allah astaghfiruka wa atubu ilaik saboda haka ya jama'a Allah shine ya tawaffakum bil Layli wa ya'lamu ma jaratum bin nahar shike karbar ranku da dare kun kwanta bacci shi yasa ake so in ka zo bacci ka yi alwala kwanta da bangaren dama yadda za ka kwanta a kabari bawan Allah karka kwanta da ciki yi addu'a mai waka tafi kenan sannan kuma wa alamu ma jarahtum bin nahar ma jarahtum ay ma kasabtum kiya kuma ya san duk abin da kuka yi da rana fa ya sani shine wa ya'lam thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma sannan kuma Allah zai tashe ku fihi fi yawmil qiyamah liyuqda ajalin musamman saboda a yanke hukunci na wani lokaci da Allah ya aji thumma ilayhi marji'ukum sannan za a mai da ku zuwa ga Allah ne thumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun sannan Allah zai ba ku labari kan duk abin da kuke yi it is Allah that takes your life during your sleeping and he knows everything the nitty gritty of what you do Allah knows such things it is documented it is written it is codified and then he brings you back for a decision on such a day and your return is finally back to him and he's going to give you account of what you did to tell you he has everything written Allah ta'ala haka ya gaya mana a wannan wuri guda biyu dare lokacin hutu ne rana kuma lokacin kazar-kazar ne ya waje annan laila libasa waje Allah naumakum subata ya sanya baccin ku saboda ku huta shi yasa ko da mutum ba musulmi bane na sha faɗa karka yi disturbance ka masa bacci baka da yanci ka ce makwabci na is a non muslim i'm going put my quran loud no it's haram he's a human being as well allow him to enjoy the gift of Allah of sleeping kabar quran to hear it kar ka shiga haƙƙinsa musulunci shine addinin doka da ka'ida ina fata kun gane ko to Allah shi ke wannan ba ma wannan ba ko dabba da take bacci kar ka je kai disturbing dinta dabba Allah ne sun ya mata bacci dan me zaka tashi ta kar yi haka shi yasa ko dabbobi dabbobi in ba masu cutarwa bane an shekara kashe su maciji dole kashe maciji because it's harmful kunama Scorpio, dole kashe shi is harmful amma waye ce haka kawai ka kashe kare sai dai mugun kare ne mahaukacin kare za ka shi ko shakka mu. mamarin gaya mu cikin karnuka annabi ya ce wanda ka shi baki kirin to aljani ne in ka taba ka taɓo rigima ina karanta labarin wani mutum yana tafiya da daddare sai ga kare completely dark black sai ɗauki dutse sai jefe shi ha ya jefo ja kabe-kabe malam da ya koma gida ya kwanta wallahi sai aka je fara ihu yana kururuwa to Allah da ikonsa akwai malamai sai suka fara masa rukuya kusa ya ko exorcism aka fara yi sai aka ji aljini yana magana ya ce ai malam kana karanta ƙorani kana punishing dina shi ya fara zalunta ta ai ya gan na tafiya cikin dare ya kamata a hankalin sai san this is not normal ya jefe ni ni kuma na zo punishing dinsa rama abin da ya yi to dai aka karanta Allah Allah cikin ikonsa aka ce to ka fita wai nuna muku akwai wannan domin da yawa naka wani ke kaɗai akwai sauran halittu na ubangiji yanzu kafin a gina new york watakila da katoton jungle ne allah ya kawo mutane sauran halittu suka gudu suka bar suka shiga cikin dokan jeji so karkare na halittar allah zai ku labari bima kuntum ta'malun kan duk abin da kuke yi ما da aya ta وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر فوق عباده الله شيني القاهر ma'anan alƙahir mai rinjaye wanda yake da rinjaye wanda yake da ƙarfi to conquer shine alƙahir ana kiran Allah alƙahir kuma ana kiransa alƙahar za ka iya sanya ma ɗanka suna Abdulƙahir kuma za ka iya kiransa Abdulƙahar in mace ce fa sai ka ce mata amatul saboda amatu shine kamar abdu kun gane ko abdullah sai ka ce amatullah baiwar allah abdurrahman amatul rahman abdulkarim amatul karim abdulmannan amatul mannan wa hakaza wa hakaza wa hakaza amma kar a bata wasu na cewa ammatu ba daidai bane amatu ake cewa kusan wallahi wasu daga cikin western lady da suke musulunta suna sa wannan suna it's very impressive ce my name is amatullah baiwar Allah kun gane ko to Allah shine mai rinjaye fauka ibadi sama da bayansa. wai fi karfin Allah wai kai ya Allah shine wa huwa al fauka ibadi malamai suka ce Allah ya rinjayi bayi akalla da abu guda uku akalla ya rinjaye ka da bacci kowa ya sai ke bacci haka ne ko ba ka bane ka ƙi mana ka gani in zai yi dole sai ke bacci kuma kowa ya kai wata ran sai ke rashin lafiya haka ne ba mai kudin da baya bacci jiki da jini sannan ya rinjaye da yunwa dole sai ka ci wa ma ja'alnahum jasadan la yakula ta'am wa ma kanu annaba annabawa Allah ce bai yi su jiki ba sa cin abinci ba sannan finally yarin jayi kowa da mutuwa sai an mutu Allah ke. su za ga mutum duk ya yi rayuwa mai tsayi kuma sai ka neme shi karasa ya zama labari shine wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafaza Allah shi yake aiko muku hafaza mala'iku masu kulawa da ku shine ba shi yasa ɗazu nake cewa idan mutum yana raye yana bacci ba za ga flight bai saboda hafaza ne ai dan ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna. ma tafalun lokacin kana bacci ka buɗa baki Allah ya sa mala'iku sun tsare ai da mace sai shiga bakin na kashi in ya ga dama to Allah ya ko muku ba those who preserve and protect you to kuma da same time suna kiyaye ayyukanku suna rubutawa shi zai ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu kuma suna shiga kowane lungu duk wani shugaba duk security dinsa sai dai mutuwa bata zo ba mutuwa ta zo ba akwai shugaban da aka ce yana da ainihin security agent guda dubu saba'in dubu saba'in amma wallahi lokacin mutuwarsa jami'an tsaron ba su hana mala'ika zuwa lokaci la ilaha illallah saboda Allah shi ke aiko muku hafaza hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun kuna nan kuna nan har kalli magana hatta idza jaa ahadakum al-maut har lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan ku ashe ita za ta zo barin tambaye ku mutuwa ita muke jira ko ita take jira gane hausa <laughs> mutuwa ita take jira ko mu muke jira ita take jira ita mu is it the one waited or the one waiting muke jira kowa na jiran mutuwa ta ba jira if it comes it crashes ai ta kamar sarki ce kawai kawai das kawai ka shirya kawai you have to go ashe mu jira to shi ne Allah ta'ala ke cewa har tun da dai jira kake za ta zo maka ne majestically ta ce na zo na zo ɗaukar rai kuma ina son tambaye ku da Allah wani mala'ika ne ke ɗaukar rai wa zai gaya min sunan shi na نعم ملك الموت مألي وتكسره kasra or ma'la beautiful if you say ملك, ka ce sarki kenan kaga larabci kenan malak that is angel arabic is very beautiful Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un chapter 32 surah sajda masu kiran mala'ikan mutuwa azra'il kuskure ba sunan shi bake ba sunan shi bane Allah bai kira shi azra'il ba mutane ne kawai within the pinnacle of understanding their imagination suka ci shi azra'il wa ya gaya maka amma mala'ika jibril sunan shi kenan haka Allah ya faɗa israfil haka manzon Allah ya faɗa mika'il haka qur'ani ya faɗa mala'ikan da ke kulawa da jahannama Allah ya kishi jahannama Allah ya kira shi maliku wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun amma babu wata aya neither qur'anically or sunnatically baka da text da ya ce mala'ikan karɓar sun shi azra'i sunan shi malakul maut to tsaya wurin Allah ya ce zai zo ɗauki ranku malakul maut ita mutuwa mai ce mutuwa mutuwa suka ce yankewar alaƙa tsakanin gangar jiki da ruhi domin da aka yi jiki sai aka ce rai je ka zauna anan na kwanaki kaza da zarar lokacin su to kai rai lokacin zama ya kare an riga an yi trial sa an jarraba shi an yi makin din paper case closed rinkiya ma sai ga result kenan eh yanzu duk muna cikin jarrabawa ne Allah ka sa mu haye ya rabbal alamin Allah ya ce har lokacin da mutuwa ta zo gun ɗayan ku rusuluna manzanninmu sai su ɗauki ran shi وهم لا يفرطون والله ba sa yin jinkiri sam ba sa bata lokaci ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين wannan ita ce aya mai lamba 62 a cikin wannan sura mai lamba shirtul an'am Allah ta'ala sai yake cewa thumma ruddu ila Allah maulahumul haq sannan bayan sun mutu sai a mayar da su zuwa ga Allah ubangijinsu na gaskiya ashe wanda ka rike a duniya ba na gaskiya ne don ga abin da Allah ce sannan bayan mutuwa za a mayar da su ne sun maruddu ila Allah malahumul haqqa sannan sai a ɗauke su a mai da su zuwa ga Allah ubangijinsu ko shugabansu na gaskiya ala ku tsaya lahul hukum Allah shi ke da hukunci wa huwa asra'ul hasibin Allah shi fi kowa sauri wajen yin adalci he is quickest in the dispensation of justice kaga ko a kotun duniya ana cewa justice delayed is justice denied mutane suna jinkiri to shi Allah Asra asra'ul hasubi in the twinkling of an eye an ga kara hukunci kiyama in ta tsaya aka ce hatta rago da ya bugi dan uwansa mara kaho mara kahon za a bashi kaho sai ya rama sannan ce duka zama kunu turaba duka zama ƙasa saboda ya ce la zulmal yau yau babu zalunci na karka yi zalunci dan uwa karka yi zalunci saboda an rubuta la na idza ma kunta muqtadiran fa zulmu yarji'u uqbahu ila an-nadami tanamu 'aynuka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa 'aynu Allah lam tanam wai karka yi zalunci on account of your power because the cheated, the wronged one appeals against you to Allah. You are sleeping, but Allah is not asleep. So take ka mai da hankali. Don mai kafa kafa Allah ya tsare mu. Inda muka yi zalunci Allah ka yafe Yana daga cikin addu'a da ake so mutum ya rike. Mutum ya ringa cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. ya Allah kiyaye ni kar in shirka da kai ina sanin in shirka da kai Allah ka hana ni wannan wanda na yi ban sani ba Allah ka yafe min. very very comprehensive prayer كوكرنتا اللهم اللهم اني اعوذ بك اني اعوذ بك ان اشرك بك ان اشرك بك وانا اعلم وانا اعلم وانا اعلم وانا اعلم واستغفرك واستغفرك لما لا اعلم لما لا اعلم يا الله كسرني كي نشرك لي ناسني كما اني الله كان ان كيس ناي دني متني ني تو الله كيفيني yana daga cikin da ya kamata mu rike a matsayin guzurinmu na zuwa lahira sun maruddu ilallahi maulahun alhaq alalahul hukum wa huwa asra'ul hasibin shine mafi sauri mafi gaggawa wajen tsaye da hisabi da hukunci قل من ينجيكم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا يدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين الله تعالى عز وجل buwaye gagar مثالي سركم baiwa mai kowa mai komai yana cewa gaya musu ya kai annabi muhammad wane ne wanda zai sabin ɗinku ne yana jiko wa zai cici ku wane ne zai tsamar da ku wa zai kawo muku ɗauki da agaji in kuka shiga cikin duhu da daddare mutum na tafiya in jungle cikin duhu in darkness in the wilderness wa zai baka agaji so in ga mutum yana wani takama saboda ya sa riga mai kyau dan ya ga mutane ne ya ga haske ne in ya shiga cikin dokan jeji ta kanshi yake kayan ma ya zama nauyi gare na neman kansa ai hausawa suka ce wargi wuri yake yi ko wuri ya samu wane ne zai sabin ɗinku daga duhu na ainihin fili da kuma duhu cikin kogi tad'unahu tadarruan wa khufiya kuna roƙon Allah cikin tsoro khufiya yanzu ka ɗauki misali jirgin in yana sama an ji kan ya Allah ya Allah da na zo new york kafin mu fara tafsiri sai tafi atlanta na tashi daga jfk na hau jirgi muka sauka a charlotte wani gari shi charlotte a north carolina na tsammani malam muka tsaya a charlotte jirgin mu da tashi daga charlotte zuwa ainihin atlanta sun ci 149 karfe 1 da minti 49 nigerian airways no nigerian airways american airways ko us airways mun shiga jirgi jirgi ki tashi ce to a america gaba da allah sarki iko aka yi aka yi aka yi jirgin ya dinga wani irin kara wallahi ma kara ce menene wannan ne suka ce jama'a ai haƙuri ce ina magana haƙuri da irin wannan yanayi ai ba magana da zai haƙuri da wannan haƙuri da mutu tun kasa kenan ai mutum baya so ya mutu wallahi mala a ƙarshe dai sai da mai kusan awa ɗaya da rabi yake tashi da sai da gaba suka ce to suna ba da haƙuri kowa ya sauka muka ce ko faɗa ba aka sauka aka je aka canza jirgi my point here shine a wannan lokacin kowa ya damu to sai dai ban ji wasu masu addu'a ba wataƙila ba musulmi ba ne amma kai musulmi dole ka tuna Allah ai ko kuwa kafin wannan ma dole ka tuna shi ai an ce a day that passes without mentioning Allah is a lost day. The rana that has gone beyond without you calling Allah's name is a loss, is a misday against you. Kullu مسلم Allah. الله استغفر الله حسبنا الله constantly make Allah's name your oxygen of life hmm. yanda kake fashi to kullum ka kira sunan Allah idan ka ci gaba da kiran sunan Allah a cikin kowane hali he comes to your rescue a kowane irin yanayi to Allah ta'ala ki to waye ke ceton ku a cikin duhu na fili da ainihin wato teku muna roƙonsa tadarru'an wa hafiya cikin kaskantar da kai a ɓoye ya Allah ya Allah kuna cewa la in jana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin mun rantse inda Allah ya sabin mu daga wannan to za mu gode masa ma'ana Allah na gaya mana cewa haka mutane suke in suna cikin matsala ce wallahi ubangiji inda kai sabin mu za mu gyara za mu kasance mutanen kirki sai Allah ta'ala ce mu قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون wannan ita ce aya mai lamba 64 a cikin wannan sura mai lamba shida al'an'am Allah ya ce qul qul illahu yunajjikum min hawa min kulli karbin thumma antum tushrikun gaya musu Allah shi zai cece ku din an gane ku min ha daga wannan situation shi zai taimake ku kai ba ma wannan ba wa min kulli karbin kowane irin bakin ciki Allah shi ke amma kuma thumma antum tushrikun sannan ku zo kuna shirka kamar yaya mutum na tuka mota yana high speed sai haɗari ya zo sai ce ya Allah sai Allah ya taimake shi kuma sai ce ai ba don na iya tuki ba da na mutu ka ga wannan shirka ne ka san ka iya tukin amma ka kira Allah ba daidai ba ne mutane kan su yi haka come on I you know I have gone to driving school and I have a license I can drive anytime no my brother kuskure ne shirka ne allah da ya taimake ka matakka tana ciki kusan ɗa ana ganin za ta mutu allah ya taimaka ta haihu lafiya sai ka ci ai wannan likitan kwararre amma wane ne abu ɗin so komai za ka yi ka ba allah godiya ta kudu give glory to allah first and foremost in ba haka ba sai ka faɗa cikin wannan hali. domin gashi allah ce shi zai cece ku minha daga wannan yanayin this distress wa min kulli karbin thumma antum tushriku sannan ku dinga yin shirka sai Allah ya sake cewa a aya mai lamba 65 qul قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض إلى آخر الآية الكريمة قيامس الله شيني القادر وانديك لإيكو أن يبعث عليكم عذابا الله إن يقدام سيتورمك عذابا تسمى شيني من فوقكم aw min tahti arjulikum ko ta ƙarƙashin kafa da Hausa muna da ƙarƙashi, ko menene ƙarƙashi? to menene kuma fawq da Hausa menene kishiyan karkashi na beautiful birbishi karka ce sama ƙarƙashi birbishi birbishi shine sama fawq saboda sun tafi tare bishi shi shi karkashi asalin hausa ke Allah shi ke da iko ya aiko muku da azaba ta birbishinku ne saman ku aw min tahti arjulikum ko ta karkashin ku aw yalbisakum shi'a ko ya jefa rigima tsakaninku ne ma'ana wannan na yakan wannan saboda kawai wasu irin whims and caprices na rayuwa saboda dan me yasa muka zama me yasa ni ba samu ana ta rigima saboda duniya ana rigima kan duniya ai ya samu ne ba samu wato lokacin da mutane suka zama a'udhu billah Allah ya kyashe mu mutum ya zama kamar dabba sai zama da shi da akuya duk daya kaga akuya in tana cin ciyawa ɗanta ma sai ta buge shi saboda me narrow mindedness kwaɗayi kawai to lokacin da ba za ka bari wani ya samu ba sai kai sai ka zama kamar dabba lokacin ya zama dabba to ba shi da wani amfani ba ai an gane ko to shi zake ta rigima a duniya yau ni ne shugaba ba kai bane kai ne shugaba ba ni bane ai ta rigima shine alfisakam shi'a an gane ko wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd sai Allah ya dandana masashin ku karfin sashi sai ka ga mai karfi ya danna mara karfi duk ya faru lokacin mulkin mallaka an ji afirka mana mulkin mallaka mu da ba mu da karfi an yi crushing din an gane kai ma in ka samu mulki sai ka danna na ƙasa ko talakawa ma sai ka sun ko yara almajirai ko san almajirai ko za ka suna zalunci in aka ba su sadaka sai babban ya tuni ne babba ni gana wannan sai ka ga wato ashe kowa dama yake so kawai da ka a kamanta adalci yana daga cikin abin da ke cutar da mu a ainihin afirka rashin adalci na idan ka zo za ka gwargwadon hali suna kamantawa at least they a social living this su misali ba za ku ce kun rasa wuta ba kuna samun clean water ga good education na life expectancy na america is 71 year old haka suka ce much wajen it's something a afirka 21 malam in kai a tsaya zauna lafiya kuɗin da zan ci kai ma za ka ci sai ka ci a kadai zan ci to aka ka ka baro to ka ganin su suna kamantawa kuma musulunci suka ɗauka suka yi aiki da shi namu ne ko ba namu ba ne ya kamata mu kiyaye sauraka in Allah ya ga dama sai ɗanɗana muku wato bala'in sashi sai ce unzur kaifa nusarrifu layat la'allahum yafqahun kallin da muke musu bayanin hujjojinmu ko da za su gane yafqahun ai daga fiqhu ne ai ko hmm. me ma'anar fiqhu fiqhu in ka ce malaman fiqhu malaman fahimta amma ba shi muke nema ba idan ka ce fiqhu literally ana nufin kawai ka gane yafqahu qawli ay yafhamu kenan ma nafqahu kathir mimma taqul ai ba ma fahimta amma fiqhu shine ma'rifatul ahkam ash-shar'iyyah amaliya amaliyya bi adillati har tafsiliyya wannan shine ma'anan fiqhu in the technical sense to anan wurin Allah ya ce kalli yadda muke buga musu misali da fata za su fahimta ana nufin fahimta ne kawai na ganewa ashe duk abin da Allah ke gaya mana nan ko dan mu gane ne ko dan mu fahimta Allah ka sa mu fahimta wa kadzaba bihi qaumuka huwa alhaq wa kadzaba bihi qaumuka huwa alhaq haq qul lastu alaykum biwakil لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وكذب به قومك wa huwa alhaqqu qul lastu alaykum biwakil Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ga mutanen kanan sun karyata shi sun karyata Qur'ani shine wa kadhaba bihi ay bil Qur'ani qaumuk they denied it wa huwa alhaq kuma gashi gaskiya ne gashi gaskiya ne mulka gaya musu lastu alaikum bi wakil oh, ni ba mai tilasta ku bane shine ma nan wakil anan ni ba zan matsa muku ba kuma ku sani li kulli naba'in mustaqarrun wa sawfa tus'alu kowane labari akwai lokacin tabbatarsa ma'ana ku jira kiyama tana zuwa shine naba li kulli naba'in mustaqarr kowane labari akwai lokacin tabbatarsa ba kana ji ana magana mutuwa ba wata ran za ka ganta zan ganta shine mustaqarr sai ka ce likulli na ba'in mustaqar wani ya fara neman aure ana za a baka next two years sace ta zama matarka likulli na ba'in mustaqar ta samu ciki kwanci tashi sai ta haihu likulli na ba'in mustaqar komai yana da lokacin tabbatarsa to haka ita ma kiyama za ta tabbata وسوف تسألون وسوف تعلمون كما والله za ku sani idan Allah ya ce za ka sani to kaga wannan magana ce wacce ke babba Allah ka samu san alkhairi wa idza ra'aita alladhina yakhudun na wa idza ra'aita alladhina yakhudun fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yahudu fi hadithin ghayrih وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد القوم الظالمين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره Allah ta'ala ya ce idan ka ga waɗanda suke kutsawa shine ya khudun shine alkhawd wa kunna na khudu ma'al kha'idin ka lura ba fa hawd ba akwai hawd inda aka yi karatu bilha almuhmala wannan alha wace iri almu'jama mai digo to shine kutsawa cikin barna amma idan ka sa haƙe ƙasassa to ya zamanto abin nan kenan tafki kenan ko misali tafkin manzo Allah ta shi hawd rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma khawd mutum ya kutsa cikin banna ina fata kun gane ko Allah ya ce idan kaga waɗanda suke kutsawa cikin mu suna ma Allah ƙarya ko rabu da su kar ka zama cikin su hatta ya hudu fi hadithin ghairi sai lokacin da suka shiga wani zancen mana idan ka zo ga mutane suna zagin musulunci suna faɗa kuma za ka iya hana su ba kar ka na tare da su ta shiga basu abinda Allah ke cewa in ba haka ba in fishin Allah ya zo sai hada ku gaba da domin in za ka iya hanawa to ka hana to ba zan iya ba to ya kamata in bar wani in sun shiga wata magana ba nan ba to kana iya dawo kuma ji sakon da ke kuwa Allah na ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum waɗanda suke kutsawa cikin ayoyin mu to ka rabu da su hatta yakhudu fi hadithin ghairihi wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala tab'ud ba'da dhikra ma al-qawmi adh-dhalimin idan ku shedan ya mantar da kai ka zauna tare da su ku da zaran ka zauna kar ka zauna tare da su misali mutane so suna magana akan cewa ai auren jinsi daya ba laifi ba ne su kuma kare to kai musulmi ka san ba haka musulunci ba tunda ba za ka iya hana ba sai ka tashi ka bar wurin kuma jita da kai Allah uku ne what is this kamar to tambayar ita ce ka shiga aji malamin ka na koya maka cewa kuma kana bukatar kwali na degree ɗinka university ne college yana gaya maka cewa Allah is non-existent is a lecturer your teacher ya za ka yi wa zai bada amsa this is your teacher and is telling you Allah does not exist and you want the paper you want the degree shall I be in the class shall I go out may answer Eh, a wannan lokacin kamar misali ciwo ne a zuciyarka eh, kai kayan da na ba hakan ba ne ma in ma ya rubuta ma a ciki kan haka kai tun da saboda ya zo kamar da eh, lura ne makaranta ya zama ciwo ne ina jin Allah zai amfani da me yasa ya zama larura ba wata makaranta babu wata makaranta yeah, I want to maintain the answer ai kuma cikin mayar ko shi ya ce larura ne ba wata makarantar ne na'am gafa ta malam na'am professor ina na english ya dace a cikin bincikensa wani course da muke na philosophy sai dace sai kotun ya ce ya kawo tarin annabi musa a lokacin da ya sa bajin ya raba ruwa sai ce kuna ganin wannan gaskiya ne ko allah nan ya yi haka to sai abin da dan ja hankali na sai na ce a haka ne mana na tuna kan wannan magana sai na je ina nemo qur'ani da yake da bayanai turanci na zauna a ajin amma da na bayanan Qur'ani na je na samu ah, wani malami a cikin malaman mu sai bude mun wani waje a nan sai ya samu Qur'ani sai na tafi makaranta da shi da muka gama muka je muka zauna na nuna mai da muka mai bayani sai ce this is very interesting bai taba haduwa da irin wannan Allahu akbar kun da dai muka kare maganar ya yace gaskiya this sound bai taba ganin wannan bare a kai to inda muka bari amma na ci gaba da to amma a amsa tambaya ta very interesting za ka aikata saboda mai Allah ta'ala ce fa'arin amur hatta khudu fi hadithin ghairi me yasa zan saurare shi na fata malam من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالله صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم يقول شيء الحافظ كو سيباك امسى القراني والله سيكوت ان شابتر نمبر 16 سوره النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرها بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الله يتي listen do one day كسكرة يا كافر تي ما الله إن ديبا أن تيلا ستاشبا unless he is forced and coerced شيني آيه zuciyarsa na da imani to ba shi da matsala to tambayar anan ita ce ita wannan aya ta sauko ne akan wani sahabi shine Ammar ibn Yasir kafirai ne suka ce yawwa Ammar ba ka ce ka musulunta ba yanzu mun kama ka za mu kashe ka in kana son mu kyale ka sai ka zagi Muhammad malam sai ji abin su ne handle it zai you gonna kill you wallahi sai zage sai tafi yana kuka ya ce ya rasulallah na lalace ya ce me faru amma kaji kaji kaji kaji abinda kafare suka ce sai ce lo ta gida zai lokacin da suka ce ka faɗi magana mummuna game da ne how was your hurt ya kaji a zuciya ce wallahi a natsa nake na san abin da na faɗa ba haka ne ya ce a in ka sake samun kan ka sake faɗa shi yasa ma ja wannan aya amma duk da ka yi amsa tambayar to to to ka gani nan muna magana mutum ne je shiga college kamar misali ibrahim da ya je makaranta profesa din sai yake wannan magana kala kana jin zai yiwu shi kuma ne ce larura <clears throat> na'am kana da ƙarin bayani ne na ka daga hannu malam dan na san lokacin tafsiri ya zamanto interactive session ilimi ya yadu to bismillah za ka saurare shi kuma ka yi kokarin jawo hankali shi zuwa ga abin da ke shi ne amma saboda don ka pass exams ina ji Lallai ne ka ba shi ansa irin abin da yake so biru ma'adalla samun admission yana da wahala misali na samu na shiga university kuma kwas din nan na da amfani kila kana son ka zama likita ne in zo in yi sabon muslim community ko ba haka ba ina so in ci wannan jarrabawar sai zo ya faɗi ƙarya ai Allah ya san ƙarya ne ni ma na san ƙarya ne ban yadda ba shi yasa wannan aya da ka jawo ta dace to amma wani zai tambaye ka ah, to ai iya makarantar kenan to zan bar admission ɗina yanzu in sake komawa in sake rubuta zama applicant ba lallai in samu ba lokacin muna universities a baya a gida za ka ga <clears throat> professor ya shigo aji ya hana ka sallah ya sanya maka jarrabawa daidai lokacin sallah me za ka yi and you want to pass your papers and examination you want to come out with flying colors So like abinda muke yi in na san za a samu examination by 4 o'clock for example da karfe hudu. to in na zo sallar azhar san janyo la'asar in hada su ko bai halatta ba ya halatta shi nan cikin bukhari hadisi ibn abbas to in ya zama larura in ya zama larura shikenan ko da an rubuta maka ni na san ba gaskiya ba ne idan kuma kana da dama ka yi dubet da shi magana ta ƙare akwai wani mutum ana ta da shi free thinker ya shiga aji da ya shiga aji classroom sai yana so ya gaya ma yara wai ba Allah to yaran cikinsu akwai yaro dan musulun irin immigrant ne a west sai malamin sai ya ɗauki misali wannan ki ya ce children what is this Sir, it is key. Okay. Does the key exist? Yeah. Why? Because we can see it. See, actually. aji. Menene wannan? Chalk. Yana nan? Eh, saboda me? Mun gani. Sai ya aji. Kun san me yake so ya Can sai ce, okay, can you see God? Yara ne innocent, yara kanan. sai kowa wannan dubu wannan to wa zai ga Allah to sai yake cewa does God exist imagine wannan ilimi ne yara su kai shuru a aji shi sa karka yadda malamin da zai koya ma ɗanka ya zama mugun mutum sai bata masa sense to Allah da ikonsa an ce a cikin ajin akwai yaro dan musulmi an kosar da shi da aƙidar musulunci shi malamin dama ya daɗe yana nema ya kaftar ɗin yaron sai yaron ya ce sa ji ya ya kaman kaman talk to da yana tsammanin ya ɗauka karen shi ya kama zomo ne ya ɗauka karen shi ya kama zomo sai yaron ya ce who can show me the common sense of our teacher classroom there no na mini sense na mala ina son ga sense na mala a hannu sai da ce yeah it's impossible <laughs> suka ce okay so the teacher is a madman tunda ba a ganin sense da shi a shi mahaukaci ne malam kenan tunda ai yana magana tunda ba a ganin Allah ne tunda ba a shi ba Allah baya nan to kai ma waye ga hankalinka ai daga nan fabuhitar lazi wani lokaci kawai baka ba sai kai rigima yanzu misali ina iliminka ba ina nufin dafa qualification yi wa phd masters su ka tuwa ina iliminka yake amma ce kana da ilimi an ce kana da karfi kai undertaker ne ina karfin ka yake ina lantarki yake who can show electricity ba wannan haske wannan ba lantarki ba ne reflection ne misali ashe kenan rashin ganin abu baya nufin babu shi to wani abu ne muhimmin gaske musulmi ya mallaki hanyar gamsar da kowaye ta hanyar hujja in ya so in ya gane in bai gane ba ka dai naka liyahlika man halaka an bayyanatin ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم ما tsaron صار من تينا sauran lokaci ko تو mu je ga aya وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون aya mai lamba 69 sura mai lamba 6 Allah ya ce waɗanda ke tsoron Allah babu hisabin kafirai a kansu ma'ana kai ma kafiri hisabi ai ba yakin ka bane kai dai kai bayani ba ma kafirai ba ko matar ka hisabin ta ba kanka yake ba ko ba ka ba shine Allah ke gaya mana wa ma 'alal ladina yattaquna min hisabihim min shay' ولكن ذكرى لعلهم يتقون سيدي وازيني قوصا غاني تصور sa آية su وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن توسل نفس بما كسبت ليس لها من سميع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الله تبارك وتعالى yace wa dharil ladina takhadhu dinahum la'iban walahawa, lahawa wa gharratkumul hayatud duniya. wa dhari ma'anan wa ka bar? justly justly kyale waɗanda suka ɗauki rayuwar duniya suka maida addinin su wasa kyale su kawai waɗanda suka ɗauki rayuwar su wasa wa gharratkumul hayatud duniya. rayuwar duniya ta ruɗe su saboda mun ba su lafiya da dukiya da mulki su mai da abin wasa wa zakkir bihi kai dai ka ci gaba da wa'az ka ci gaba dai mutane wa'azi da qur'ani an tubsala nafsun bima kasabat dan kada lokaci ya zo rai wato adaburtar da ita shine daburtarwa saboda abin da suka aikata an gane ko sannan kuma laisa laha min dunillahi wali a wannan lokacin ba ta da majibincin lamari idan ba Allah ba wala shafi ko mai ceto wa in ta'dil kullu adlin la yukhad minha a wannan lokaci inda rai za ta kawo duk abin da take da shi dan ta ceci kanta ba zai mata magani ba shine ma'anar aya ulaika alladhina ublisu bima kasabu na'am ula'ika alladhina ubsilu bima kasabu sune waɗanda ubsilu aka daburtar da su suka shiga cikin rikici suka shiga cikin ɗimuwa saboda abin da suka aikata labun sharabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun suna da abin sha daga ruwan zafi tafasasshe na jahannama ga su da kuma azaba mai raɗaɗi saboda abin da suke aikatawa na kafirci na'udhu billahi min zalim ta gaba قل من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين الله تعالى نتشيوه gaya musu ya manzon Allah أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا yanzu ma kuma muna bauta ma abin da ba zai amfane ba wanda yanzu yana bauta ma misali ki zai masa amfani wanda ke bauta ma gunki zai masa amfani muna karanta labarin wani balarabe kafin ya musulunta wato mu'ab ibn amru ibn ibn gurgu ne to lokacin yana shirka shi yana da gunki amma gunkin na gurasa ne gurasa abin mamaki gurasa in ya ji yunwa sai je bantare ya ce muke bisa la ilaha illallah a'udhu billah a'udhu billah to shine dan shi mu'az ibn amru ibn afra yace zo mu je kaga abin da ubana yake yi da yake Allah ya nufi shi zai musulunta shi dan shi ya riga shi musulunta sai ce zo mu je kaga abin da babana yake yi to sai wani gunkin daban sai ɗauki gatari sai ya sa masa ya ce gunki duk wanda ya zo ta baka kasa ne shi sai ta very funny yaron sai zo sai ya tura gunkin sai fari da uban ya dawo sai ce ah me faru da kai haki yana ma gunkin magana na baka gatari sannan kabari an tura ka kuma sai ce to sai sake tashi ya zama da shi ya wanke masa gabanta ya sake wa to ka kare kanka idan ainihin misali an sake zuwa yaron ya sake zuwa da abokanansa ya tabbatar uban baga sai ya sake tura gunkin ya karya masa kafa to wannan sai ya zama dalilin musulunta na cewa na ɗauka cewa kai allah gaskiya ne inda ka kare kanka ba ba za ka iya kare kanka ba. ai gaskiya da yake you can't defend yourself can never defend me malam malam sai hakura da kafirci malam kuma wallahi malam gurgu ne ba yana limpin da ya musulunta ya salam ya ce ya rasulallah ka bar ni in shiga fagen yaki ina so wannan kafa gurguwa ta mutu ta shiga aljanna kuma ya je yakin uhud kuma haka shi he got killed malam kaga Allah ya taimake shi ya fita daga wuta zuwa aljanna dama an ce mutane iri hudu ne akwai mai fita daga aljanna zuwa aljanna akwai mai fita daga wuta zuwa wuta akwai mai fita daga wuta zuwa aljanna akwai mai fita daga aljanna zuwa wuta aljanna aljanna Allah ya bashi duniya ya bashi dukiya masha Allah but clean wealth legitimate wealth dukiya ta halal aga ya samu aljannan duniya ai tunda ya bi Allah muna sare zai samu mai to shine misalin aljanna zuwa aljanna aljanna duniya da zuwa aljannar gaskiya hmm. na biyu akwai mai fita daga wuta zuwa wuta ai kun gane ne. ba shi da komai talaka ne fituk ga kuma kafircin tsiya kana tsammani sai Allah ya bashi aljanna don ya sha wahala duniya impossible ka ga gama da double masifa ya fita daga wuta zuwa ina me fita daga aljanna zuwa wuta is very clear ya samu duniya ya kafirci za shi wuta mai fita daga wuta kuma zuwa aljanna ya sha wahala a duniya mai haƙo ya bi Allah wannan lahumul bushara ina zan tambaye ku wanne muke so cikin waɗannan ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى وجسم على أي كروكي الله ميكو الدنيا kuma lahira ya baka mai kyau shi yasa kullum musulmi ya dinga cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar da wannan addu'a za mu tsaya haka ah, Allah ya samu dace ya mana muwafaqa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda mu kuskure Allah ya gafarta mana ah, to ina gani sai me rage mana akwai tambayoyi akwai kuma neman taimako kun sani ko yan uwa wa ke son aljanna a dawo kada wanda ya fita a yi hakuri kowa ya zauna ba wanda aka ba shi dama ya fita zauna jama'a ya hakuri da Allah yanzu aka yi ba wanda aka ba shi dama ya fita to Allah mu ringa ladabi ga littafin Allah Allah ya kara mana albarka Allah ya kara muku albarka Allah ya kara muku arziki mai albarka mai amfani da falala da yalwa ta dukiya to mun zo gabar ainihin neman taimako yadda aka saba yau ba zan ce da ku ba da mai dubu da dubu da dari biyar ba kowa ina so ya zo ya aji abin da Allah ya hore masa a yanzu nan don mu samu abu mai kauri yadda aka saba da Allah yadda aka saba ba sai na ce wani da wani da wani da wani da ina son gargarin an fara har aje can a kewayo yadda kuka saba kuke ba Allah nan to a tashi a ba Allah yadda aka saba kar ku taba gajiyawa abadan wal mutum mutum na ba Allah to kuma Allah ba zai hana masa ba sannan kamar yadda aka sani iyaye mata su ma ku je gare su Allah ya taimaka mana ya ba mu abin da za mu bayar ya kuma yadda da mu idan muka bayar ɗin. Allah ya karba mana irin da dabu a bani jama'a maza maza kowa ya kawo abin Allah Allah ya saka jama'a kowa ya kawo barakallahu Allah ya kara albarka waɗanda ke bayan nan maza maza maza kuma

bayar Allah zai ba ku ninki barinki a nan ne ake yin gasa wannan shine competition na gaskiya Allah ya tsara mu wannan da aka magana za a gaishe kan zanya za ka kuma ta kowa insha Allah Allah ya kara Allah ya samu dace masha Allah Allahu akbar kowa ya motsa kowa ya motsa barakallahu to Allah ya hakuri ku hakuri hakuri Allah ya zauna Allah ya zauna ai hakuri ya zauna ai hakuri ya zauna wa mala wa zauna da wannan Quite a lot on. Jamal. Jamal. in the You want to go out? You want to go out? Please sit down, please. You want to go out? Ada Allah ne? To a dai zauna ka da lokaci. Ana isa. Kun san muna da hadisai ko? Adewar mata. Adewar mata. Allah kula shi da zama har ma malam sai. Malam bi adar kamatu ba bi tashi ba mu mu tashi jama'a ba fa'ida zuwa mu nan dukkan mu nan abin kaunan mu karshe karshe karshe muke kauna na ha kullum ana gaya mu kowa ya zauna da ladabi mu shi shiru mu ji amsoshi da malam zai ba mu na takardu da za a masa don allah jama'a a nasu kuma a rubuta kawai ci a ya hakuri al'umuru bi ne a jama'a a ya hakuri dukkan lamari ba abin da muke nuna face kamshi kamshi Allah ya ka taushe to za mu ba malam tafi jama'a mun gode yan Allah saka muku alkhairi abin da muka bayar Allah mai da muku mata da suke kawo mana koko da kosai waɗannan mata ya jin daɗin abin da kuke yi Allah ya ƙara muku arziki abin da kuke nema na alkhairi Allah ya ba ku duk abin da kuke tsoro Allah ya aje mu mazajen kuma da suke ba ku ke bayarwa Allah ya ƙara ma kowa arziki Allah Allah Allah ka yarda da mu duk abin da kowa ya cire ya ka ya Allah Allah ka bashi ɗin Allah ya samu aji eh. to mu ba daga yanzu eh yanzu malam da guda bakwai kamin a su to bismillah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum assalam ah, ina jin jama'a mun yi bayani tun farkon fara tafsirin nan tambayoyin da za a yi zama ya shafi tafsirin da malam ya mana ah, saboda mai yiwa akwai bangaren da baka fahimci abin da malam ya ce ba sai cikakkiyar bayani ta yadda kowa zai fahimci abin da yake nufi to amma tambayoyin da suka zo a yau kusan sun sake layi wasu tambayoyin kwata-kwata ma ba su shafi a wannan tafsir da muka yi ba sun sake hanyar tafsiri da malam ya yi mana waɗanda dai daga alamar za a amfana da su akwai tambayar da wani malami ya rubuto ya ce aka na matallahu a tambayar da yake shi ne ya dace limamin da ke jan wato ainihin ba da sallah ya rika yi dogo sura ta yadda jama'a za su rika gajiya da wahala har su fara bita wannan limamin a gaskiya yana da ya dace a shari'a ko bai dace ba to farko dai sallolin nan suna da tsari idan sallar asubahi ne da kuma ainihin wato sallar azhar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ja dogaye surori ko shaka ba dogaye a sallar lishafi kuma yakan ja tsaka tsaki magariba kuma yakan ja ka ciwo to amma duk da haka akwai lokacin da kuma manzon Allah ya ja suratul a'raf a magariba ya kuma ja waqtu wa kitabin masqut fi rabbin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfun a cikin magariba amma kuma ya kamata ka san za a yi wannan wani lokaci wani lokaci kuma a takaita wata rana manzon Allah sallallahu yana zaune a Madina sai aka kawo masa karan sahabinsa Mu'adh ibn Jabal Mu'adh ya ja sallah sai ya tsawaita sai wani saurayi sai fita daga masallacin sai annabi ya Mu'adh karka zama to fatta idan kana sallah akwai a bayan ka tsohu akwai mara lafiya akwai ma'abocin bukata ka takaita to amma karka ɗauka kuma kullum takaitawa na haka yake wani lokaci za a ja mai tsayi saboda ya kamata ka yi haƙuri mutum za ka ga ya je neman duniya neman abinci neman kudinsa sai awa uku a tsaye amma bai damu ba haka ne ko ba haka ba ne amma da an zo an yi sallah sai fara ainihin makosu ne ya kamata a tsoraci Allah a tsoroci Allah in ka je wajen neman duniya ka jin ka damu sai a masallaci eh mun sani akwai nasoshi da aka ce a takaita amma ba kullum bane nabi kan ja doguwan sura a wasu lokuta yanzu misali lokacin sallar asubahi ranar juma'a yawanci yana karanta suratu sajda aya wajen talatin a raka'a farko a raka'a ta biyu yana jin hal'ata al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an gaba daya dan sai ka ce an tsawaita mu haka muke kusan a Kano yana da wahala duk wanda ya san masallacin mu a Kano yana da wahala masjidin sahaba duk ranar juma'a abin da nake karantawa kenan har mutane i used to that amma in na je wurin da na fahimci kila ba su gane ba shikenan sai la'akari da yanayin su misali misali amma wani lokaci ai ba za ka bi halin mutum ba mai addinin ya ce kuma in mutum bai saba ba sai ya shiga kabari zai saba saboda haka don Allah mu ji tsoron Allah ɗaya kenan idan kuma kana nufin sallar tarawih ne to sallar tarawih dama ainihin ba sallar rabu ayi ya kamata ka san da wannan akan ja dogayen tsori ne idan gaji sallar haram ya kake a maka sallar tarawih mun taso a gida a baya sai ga mutane da zarar lokacin ramadan yi sai ga hazaɓa masallaci suke a hannun zan gaskiya masallacin malam wani shi dama daga alamtar kai fa zuwa kana neman aljanna da ragonci ka zo ka tsaya bayan hafiz ya ja dogayen tsori mana ba aljanna kake nema ba aljanna wasa ce come ya kamata mu sani duk malamin da ke jan sallah ai ya san nasoshin da suka ce a takaita na kai ya halatta ma in kana sallah in ka ji yaro yana kuka ka rage sallah annabi ya ce ina shigowa sallah ina so in ja dogo sura in na ji yaro na kuka a bayan ummansa shi kenan sun rage sallah wannan akwai ko na ji mutum yana yawan tari ba shi da lafiya sai in takaita amma kar ka zo ka ce da ni kullum sai an takaita sallah kai in ka je neman duniyanka in kana son ka ga dokta awa biyar kana zo da baka da awa biyar haba jama'a ya kamata mu tsoroci Allah amma ka yi limami kuma ya kamata ka san ga ƙa'ida so in muka fahimci wannan ina ganin babu wata matsala Allah ya samu dace me tambaya ta gaba a tambaya ta gaba ka kallon Allah shi shi yana so a yi mana bayanin ayanin na cikin alƙur'ani da Allah ke cewa bismillah ar-rahman ar-rahim innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara yana so a yi mana yaya bayanin wannan ayati wannan aya Allah ya ambace su a wurare guda uku ya ambata cikin bakara a cikin hajj a cikin kuma hu in kana nufin ta bakara ne to Allah ya ambace ta ita ce aya mai lamba 62 innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin man amana minhu billahi wal yawmil akhir har zuwa karshe ya faɗi irin ta a cikin suratul hud amma abin mamaki ta cikin suratul sai ce was sabiun la ta cikin suratul al-maida nake son ce wasabi'un aya mai lamba 65 69 na ma malamai sun ta debate akai me yasa Allah ta'ala ce wasabi'un anan har aka sami wasu daga cikin kafirai suna ta wai qur'ani an samu grammatical error a qur'ani na kuke da matsala ne abinda Allah ke nufi game da ayan innal ladina amanu waɗanda suka yi imani wallazina hadu da waɗanda suka ce mu yahudawa ne inna huduna ilaik sai kuma mai wasabi'ina da kuma sabi'awa su wane ne sabi'awa ana kinsu da sabians an ce su ne suka ɗauko part of judaism da part of christianity half half su ne sabi'awa ke ina fata an gane ko wannan sa da kirista to su sabi'awa musulmi ne gaba ɗaya ai tun da annabi muhammadu ya bayyana duk wani addini kuma in ba musulunci ba ta lokaci saboda ya ce inna dina inda Allahil islam ya ce wa man ji ghairar islami dinan falai yi kunan wa fil minan khasirin ina fata an fahimci amsar da kyau shine ma'anar ayan a takaice wallahu a'lam wa bihi tawfiq tambaya ta gaba to da wala a tambaya ta gaba ce mutum ne shi ya san fasarar mafarki har ya wallafa littafi ana sayarwa na labarin wato ainihin fasar mafarki idan kai mafarki sai ka duba littafin sai ka ga wato ainihin fasar sashi shi ya dace ba bai dace ba akwai hadari kwarai da gaske akwai hadari domin fassara mafarki ba mun ce karya ba ne cikin manyan malamai da suka wuce akwai al'imam muhammad bin sirin wannan babban malami yana daga cikin da imam muslim ya rawaito hadisi da gare su yana da abin da ake cewa ta'abirur ru'ya fassara mafarki amma duk mutumin da zai wallafa littafi kawai sai ka dauka kace ga fassara mafarki zaka fada cikin hadari mafarki iri uku ne akwai mafarkin da yake bishara ne daga ubangiji misali kai mafarki kaga kana karatun qur'ani sai fita masha Allah duk lokacin da kai mafarki kana aiki na da'a ga Allah to ka gode wa Allah kawai baka bukata wani ya fassara maka ka roki Allah Allah abin nan da ka sa ya tabbata gaskiya gare kayi mafarki kana ba da abinci ga talakawa kayi mafarki kana dawafi a ka'aba ɗakin Allah ka mafarki kana shan alkautar wannan sai ka gode wa Allah ai kayi mafarki cewa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. sai ka duba ka ga to kuma kana bin annabi Muhammad din ko ka ce ka gan shi in ma ka gan shi ba zai maka amfani ba kayan farki ka gan shi amma ba ka raya sunan shi misali ka aji karanta wasa gefe to ganin ka ba zai maka amfani ba domin sai ka bin shi tukur kubanci wannan da kyau kashi na farko kenan kashi na biyu na mafarki malamai suka ce shedan ne kawai ke tsorata ka mutum ya mafarki ga shanu suna bin sa hmm. ya yi mafarki ana ta dukan shi ya yi mafarki zai fada rami wannan shedan mai yiwuwa kila baka azkar in zaka kwanta ko kuma ka kara kallace-kallace marasa amfani sun ka kwanta ko ka kwanta da janaba bacci da janaba akwai hadisin da ya ce annabi yana yi amma hadisin bai inganta ba da'ifi to wannan idan ka farka ka ga mafarki da ka ji tsoro sai ka juya bangaren hagu ka ce Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu fi manami an yadurrani fi dini wa dunyaya maganin ki ba san fassara maka ba hmm. kashi na uku na mafarki shine rayuwar duniya ne kawai burace burace na dan adam ambitions na rayuwa mutum yana sai ci jarabawa sai ga gashar ma an yi jaraba a cikin bacci yana neman aure ya mafarki har an bashi matar haka na faruwa yi saboda buri saboda tsabar Allah Allah har yana ganin bashi matar to amma wasu malamai suna fassara mafarki ne bisa abin da Qur'ani ce misali annabi ayyu Allah ya masa aminci lokacin da ya gamu da masifa mai Allah ta'ala ce hadha mu'tasalun baridun wa sharaf. Allah ce ga ruwa nan ka sha kai wanka da haka suka ce in mutum ya mafarki ya gan shi a cikin kogi yana ninkaya to yana cikin wata wahala ne kila Allah zai yayi masa wannan tunani ne kawai in the light of this aya ba wani categorical nasi bane aka ba su misali suka ce kuma in kai mafarkin mutum da ya mutu yana roƙonka wani abu to lahirarsa ba ta yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu misali mutum ya zo ce da kai babana ya mutu na ga yana roƙo ka ba shi wannan fasa kaga ai ba zai ji daɗi ba ai ka ce da shi alhaira sa ba ce kyau ba zai daɗi ba ai sai kai da baki kai shi kawai so haka ya kamata mutane suke amma ce ga wani ya rubuta littafi fasar mafarki wallahi cuwa-cuwa ne kawai da wasa Allah kyauta kamar ta gaba a ah, kalmar Allah sai ta gaba wannan ba Allah ya ce آه، أكرمك الله يا فضيلة الأستاذ لم أرى حافظ قائلا في قراءته لماذا؟ سبحان الله يا سيدي أنت تريد أن تقول الحافظ ما يقول صدق الله العظيم؟ طيب اسأل لماذا أنت؟ <laughs> شي أنا شي shi bai ji alaran صدق الله العظيم al'azim a ƙarshen karatu ba

أما أن تلزمني بأن أقوله ليس عندك دليل لا هو في السنة أمسك يا يعني. التكبير الله ba wato ina ina so kullum nakan so in ringa zaburar da mu yanzu ya kamata a birnin new york a ce al'ummar musulmi suna da abin da ake kira adult class na tabbata kuna da shi akwai da an fara nan to bai kamata a bari ba bai kamata a fara ba ka fara sai ka fara ba daidai ba ne a zuwa shi ci ke ma bai zuwa ina ba da shawara a rafta liban dukkanin manya a nan wannan kungiya mai albarka ta 'yan kasa yadda Allah ya haɗa muka dunkule muka zama abu ɗaya haka abu ne a ce manya sun bude aji saboda manya duk abin da kake nema ka hakura ka ba ilimi ko da awa daya, don Allah. Da maza da mata a fara koda a cikin masallaci. To, ai yawanci yawanci ‘yan uwan suna da Yawanci inda aka fara karatu zaka iske karatu mata wallahi yana ɗorewa. amma na maza sai ya kare saboda saboda me cikin responsibilities to learn is part of your responsibility ya kamata in koyi karanta ƙur'anin nan ya kamata in koyi larabci saboda son da nake ma annabi muhammad in zan tsaya in koyi turanci english saboda rayuwa ta hata yaren annabi fa misali yaren manzon allah ya kamata in sani ai wallahi duk lokacin da zaka karanta musulunci idan baka karanta a Maza tongue ɗinsa ba ana baka hafaf ne kawai mm, hakikanin sako madaran sako lagwadon sako hakikanin sa sai ka cikin larabci so da na ba da shawara a ce akwai other class da ba zai gagara ba manya suna zuwa ana yi so ina fata ko da bayan azumi ko na koma gidan Najeriya mu buga waya ku gaya min malam karatu ya dawo karatu ya dawo don Allah a samu lokaci kuma Allah ya hore mana a sai wannan wurin kuma na sha faɗa gina ibadar rahman a New York yadda aka gina a waje a Ghana a gida can a gina ma a nan a samu dukiya a samar da wuri na karatu 'ya'yan musu suna graduating musamman samu masu larabci a nan a ci aina ka iya ka ci america ka iya ba ma sai ka kasar larabawa ba wa ma zalika ala allah bi aziz ya danganta ga himma ne amsa kenan ko saboda ka sadaqa Allahu al ba dole ba dole bane fadi ba dole bane saboda ka alar ma baya fada dan babu dalili na fada amma ni kuma in mutum ya fada ba zan ce laifi ba amma karka mai da shi ba qur'ani bane dan kul qul Allah a qur'ani ka ce Allah ya gaskiya dalilin wasu kenan sai malamai suka ce to ai annabi shi aka sauka masa amma me yasa bai faɗa ba ya san kul sadaqa amma bai faɗa ba sahabai ba su faɗa ba so ka tsaya wurin kawai amma in mutum ya faɗa yana ganin Allah ya gaskiya bai ɗauka kuma kullun sai ya faɗa ba ba zan ce laifi ba amma mafi alkhairi kawai da ka karanta Qur'ani ka ja baki kai shi kai in ka ce sadaqallah to kai kai daidai ina fata an gane ko domin Allah ya yi gaskiya amma idan ka dauka ai dole sai an fada to ka ka shigo da addini kuma kiyar domin ka dauka tunda ba fada an bar wani abu to ai ga maka an bar wani abu that's the issue Allah ya sa mun gane na'am ka'ida tamboyi ne rubutattu eh yadda na fahimta tambaya da ke biyu na shi gani da karatu da ka ba mu na'am mutum ne ka zo ka shiga wuri ana so a kuma ka kai kuma kana nan wurin in musulman ubangiji zai sauko zai sha wani gure baki daya sai kamar yanzu inda muke nan zaman mu a wannan kasa sai ya kai abin da yake mun fassara mu da kun muna bayanin shi da jimawa har yau har gobe da'ima kula mana shi ne abin da ubangiji ke fushi da shi sosai shi ne batun lewat shi har ya kai yanzu wannan kasa da muke nan muna fama neman halalin mu yanzu ta ko'ina gaba da bayan da kafin kasa duka gashi nan an tabbatar ya zama kamar ruwan sha mutum zai yi ya sha tunu yaya matsayin mu da rayuwar mu cikin wannan shin ya waje kun ya halatta ne gare mu mu yi faman yadda za mu yi mu mu samu mu tattara mu bar wannan kasa ko kuwa yaya za mu yi wallahi musiba ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuna zaune a ƙasa wadda ake kira free world kowa ya abin da yake so saboda dan adam ana bashi wai haƙƙi da 'yanci daga an halatta auren jinsi guda namiji da namiji mace da mace sannan kuma ko'ina daga duniya har ma za a zo a baje koli na abin da yake ba shi to wannan ai baka da iko ka baka da iko kuma annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ya ga mummunan abu ya canza da hannunsa baka da iko in ba za ka iya da hannu ba to ka faɗa da baki wa zai iya wannan ka je congress ka ce kai ku daina za su ware ka ba to me kamata sai ka kiya zuciyarka Kike. to kin nan a zuci in Allah ya ga ah kai ma a zuci kana so to kana cikin trouble kana to tsoron shine mutum kana ki kana ki kana ki yau da gobe take wasa yau da gobe yau da gobe yau da gobe ah, yanzu mutum ne bai saba ganin mace tsirara ba ne kawai da kai ah, da yau sai ganta a gaban shi nan ya ganta yau sai ce ai ba kuma wallahi ala kulli shay shi shikenan abin to kaga shi ne abin tsoron shi yasa aka ce wurin fitina karka je ko fitina to amma Allah ya kawo ka nan ka zo neman halal dinka kai ba aikinka ba ne ba ruwanka da shi ko ba haka ba yanzu kana tuka mota taxi misali ka ɗauki lesbians ka isa ka hana su ka isa kai magana su ga kotu ko da haka yanzu wannan wannan ana kiransa kasar kasar jihadi babban jihadi ka ce Allah ka gani ba ni ba wannan abu Allah ka ga halin da nake ciki ya Allah ka bani substitute idan barin wannan wuri shine Allah ka bani abin mai bani alkhairi in koma inda zan koma shikenan kawai amma in the meantime da inda Allah ya jika to kai jihadi kar ka yi mamaki a nan sai Allah ya baka aljanna dan ka ki abun wajen ki kuma sai dai kar ka manta dan ka ba zai je makaranta awanni da yawa za a gina masa abu a zuci wanda kai baka sani ba to gaskiya kuna cikin problem ko ce muna ciki saboda abin da ya shafe ku ya shafe mu gaba daya shi sa kullum muna tunani yan uwa da ke west babu laifi su samu misali kamar a accra ko abuja ko kumashi su gina makaranta school for the muslim diaspora a samu malamai nagartattu su dinga kulawa ku dinga tura yan kuri ya zama dole ku tura su wurin mu muna tunanin yin haka mu bude irin wannan makaranta ko a Kano ko a Kaduna wasu ko su a Kumashi ko ina ne